A ranar da biyar A ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara ne mabiya addinin Kirista ke gudanar da bikin Kirsimeti a duk faɗin duniya. An ware ranar ne domin bikin tunawa da haihuwar Yesu Kiristi. Tsohon shugaban matasan Kirista na Najeriya, Pastor Simon A.S. Doli, ya bayyana mahimmancin wannan rana ga mabiya addinin Kirista. Babban rana ne domin kowanne Kirista a kasa a duniya baki ɗaya sun dogara ga shi Yesu Isa Almasihu. Shi wanda addinin Kirista ma da sunan shi aka fara, Kirista wato mabiyin annabin Isa Almasihu ne, mabiyin Kristi aka ce da su Kirista. Kuma wannan lokaci ne wanda ya kamata mutane su yi rayuwar da ta dace da irin abin da shi Yesu ya yi a duniya lokacin da yake raye. To me ya kamata mabiya addinin Kirista su yi a irin wannan rana? Ba ranan cewa a je a yi shaye-shaye ce cire ba ne. Wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga Ubangiji kuma a tallafa ma wa'anda su ba su da shi, nakasassu da kuma wanda ba su da mazaje ko matayensu duk mutane da suka cikin matsala. Bukola Agbini da ke zaune a garin Abuja ta faɗi yadda ta yi bikin Kirsimeti na wannan shekarar. Na just decide wai zan siya a gida in yi tunani Bible reflection akan aihuwan Yesu akan komai da ya kawo mana a season din nan. So Christmas shekarar nan for me was just about sober reflection. Ke biki je ko ina ba ko coci biki je kin dan yi addu'a ba? Ban je church ba na zama a gida. To dama komai da komai a gida. To dama mutum zai iya yin haka ya zauna a gida ya yi tunanin abin da ya kamata ya yi da kuma tunanin wannan rana? kuma ya yi addu'o'insa a gida? Eh zai iya ba dole bane wai sai an je church ko kuma a je public gathering ba ba mm. dole ba Ko yaya za a kwatanta bikin Kirsimetin wannan shekarar da shekarun da suka gabata? Ita ce tambayar da na yi wa wasu mabiya addinin Kirista da ke zaune a babban birnin tarayya Abuja. Sunana Monday Bitrus, Yesu Almasihu ya shigo duniya, ta wuri shigonsa cikin duniya ya kawo mu salama shine ya sa muna celebrating Christmas, kuma na biyu shine ranar da aka haife shi da ya kawo salama cikin duniya, shi ya sa muna celebrating ranar Christmas. Sunana Joseph Yohana, to wannan shekara gaskiya ya bambanci ya yi daban da mu gwada wa Allah muna nan bikin haifan mai ceto shine Yesu so kuma gaskiya mun gode Allah da ya kai mu shekara dina lafiya har mun gansa har mun shi lafiya ba wani abu da ya faru so mun cewa Allah mun gode da mutane ma sun tafiya sosai kuma an samu an shi lafiya ya yi daban da sauran shekaru gwamnati ta bada hutu har zuwa ranar laraban nan don wannan lokaci da ke zuwa sau ɗaya a shekara Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yesu Kristi na wane, ku mu yabe shi. Ya Allah